wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar ipoc ne sun sake datsa kan wani dan majalisar dokokin jihar Anambara da ke yankin kudu maso gabashin najeriya bayanai dai sun nunar cewar an cinci gawar mr nelson a ciku mai lalurar na kasa a bayan da wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da shi kuma 'yan uwansa suka biya kuɗin fansa rundunar 'yan sandan jihar ta Anambara ta tabbatar da faruwar lamarin CSP Geoffrey Obunia ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra. There is an operation going on to get Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Anambra a tsaye take yayin da ta samu wannan mummunan labarin kuma yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da dukkanin jami'an tsaro da ke jihar ta Anambra domin dai ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi wannan dai shine karo na hudu da mahara suka cire kan 'yan siyasa da jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin najeriya wanda kuma ake zargin haramtacciyar kungiyar nan ta ipoc da aikatawa tuni dai masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da bayyana shakkunsu dangane da batun tsaro a najeriya dabta bala sale dawakin tofa na jami'ar bayero da ke kano kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce abin takaicin shine ita gwamnati ba ta so ta yarda cewar ta gaza a wajen harkar tsaron nan amma harkar tsoro a ƙasar a halin yanzu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da suka fito sai su ce ai suna kokarin su wanda suke gindin gwamnati ba za su faɗa mata gaskiya ba to ni a gani na sai dai a rungum addu'a su wanda suke kan gwamnatin nan ba sa son sauka halin la'ila ila da takawa suke ciki ba ba su sani ba su kusan ma nan gaba in ba Allah ne ya kiyaye ba to a gaskiya rudanin za a shiga kasan nan yana da yawa idan ba manta ba dai ko a watan mayun wannan shekara da muke ciki ta 2022 sai da wasu mahara suka sace tare kuma da cire kan wani dan majalisa honorable a okoya tare kuma da kisan wani jami'in soji musa audu da amaryarsa da ke kokarin zuwa jihar imo domin gudanar da aure haka kuma an yi kashin gilla ga wata mata mai suna harira da 'ya'yanta hudu da basu ji ba basu gani ba a jihar ta anambra kashe-kashen gilla dai a yankin na kudu maso gabashin najeriya inda kabilar ibo take ya sake daukar sabon salo yayin da ƙasar ta najeriya ke fuskantar babban zaɓe na shekara ta 2023 lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya